kashin ce mu kuma da saduwa kamar kan da na yi magana cewa a za mu shigo ɗakin ilmantarwa mun shigo to kamar kan da sani nan ga za mu tattauna abubuwan da ya zama da cewa ya yana kasancewa ko kuma yana gudana a cikin duniyar musulmai kamar kan da sani ko kuma duniya baki daya abubuwan da ya zama da cewa bai zama tarbiyya gare mu ba bai zama kuma gargajiya gare mu ba amma za ka gani cewa yanzu yaran mu mata ina gani sun ɗauki sun aza sun bar al'amura duka ya zama wani abu daban saboda shi yanzu ban san wurin da suke dutsa ba saboda shi yau na kawo ta wanda ya zama cewa ita kuma 'yan jarida ce wanda take aiki daga zongo tv a wani lokaci kamar kan dauka sani wanda ake ce mata alhajiya alima a uh, zumba kenan wanda ya zama cewa ita na gani ta san al'amura kwarai na batun matayenmu especially buduranmu a cikin garinmu da zangoninmu ko ko unguwanmu na musulmai da kuma duniya a baki daya na kawo ta nan don mu tattauna saboda mu gan ta wani wuri za mu fito mu kawo karshen wanga matsalolin da ya zama cewa ya yaran mu mata da sun shiga cikin wani halaye wanda ya zama cewa bai dace da addini mu bai dace kuma da al'adu mu da gargajiyan ba to za mu zo mu duba menene a makasudin wannan abu har ya kai wurin da ya kai yanzu za ka zo ka iska yariya mace ta shiga cikin wani hanya ko kuma wani abu da bai dace ba to tunda tana nan hausa suka ce waka gaban mai waka gabakin mai shi ya daɗi to jama'a shan ce kuna kallo na live daga nan hijira tv akan shiri mai suna a daidaita sahu a daidaita sahu to muna tare da ita a cikin gida wanda ake ce mata hajiya alima azumba yan jarida ne kwani salamu alaikum hajiya alima Wa alaikum assalam Alhaji Galaxy. Ya gida. Alhamdulillah. Long time no see you. Ai bana Alhaji muna nan muna ta. Muna ta kuna kuna aiki. To Haji Halima yanzu abin da ke kasancewa a cikin unguwannin mu ko kuma garin mu ta Huskan musulmai mu musulmai ma eh, eh, muna da abin da ya zama da cewa al'adu mai kyau wanda ya zama da cewa yariyan mace kan da ya kamata aka heki ki je makaranta ki je makaranta iyaye su duba kai wani shekar a miki aure da sauransu amma yanzu ka duba abubuwan da ke tafiya yanzu game da su za gani cewa yara ta kai shekara goma sha biyu goma sha uku tana kokarin ta san maza har ta zo ta shiga cikin wani haraka da ya zama cewa abubuwan da ta gani mata mace budurwa ko ko yariya ba ta kwana gida ma har ya zama wani abu haji alima eh, me ke kawo haka menene dalilin haka to alhaji shin ce ina maka godiya da wanga tambaya da farko shin ce muna yi masu sauraron mu barkan su da warhaka to alhaji galaxy yana mini maganin da ka tambaye ni gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda yanzu ka duba cikin zangonnin mu ababen da ke faruwa yana da ban suru wani huska shi ka duba shi kamar iyayen ke da matsala wani biyu kuma shi garin kamar mu buduri da muke tasowa mu ne amma alhaji gaskiya ni na doki matsalar duka dibiya ma iyaye saboda alhaji kagan zangonnan mu mun doke shi ne kamar in mace aka haifi mace in tana tashi an kamar she's on her own in ta kai wani age kamar 10 going ana kamar ana bar mata rayuwa ta kome mai ke ana kamar normally ne bancin dai kana fita ka kawo kudi gida ba masana ka gani ba masalai sa kowane ne ya tashi gan dan wanshi na yin wannan rayuwa ba masa mai ba ba mai ba mai eh, kara kan abubuwan da yake shi kamar shi ma ya join saboda alhaji ba izi easy bane kaga kamar mace ta tashi ba ta kwana gida at the age of 13 14 15 yana da ban mama kuma su sun okay sun alright akwai su kuma su kuma suna fada ma da yake sun fi karfin su kuma yana da wuya laja ce wai kamar ka diyan ke fi karfin ka yana da wuya sai sa yanzu ina gan buduri mu da alaye na suke ciki alhaji ba yi yana da wuya sosai amma mu duka mu shi mu ci Allah ya shirye da mu a ajali ma ki magana kin gwada cewa iyaye kuma kin kawo cewa wani lokacin wata huska an ce iyaye ne ta huska kuma an ce a'a iyaye ne yaran ne su fi karfin su aji alima abubuwan da ke tafiya yanzu za mu gano cewa wato don muna da yaran mata da dama wanda ya zama su sun fita kamar shirin da kike yin ga shirin musulunci suna gida haka za su shiri amma suka fita sai su cire wanga shiri su sake wani shiri daban to kin ga wani abu kuma magana game cewa to me yasa haka ke faruwa ya yara you know i don't know alhaji da yawanci kamar da ka da in dai mace tana gida da yawanci mu muna shirya ka za fita ka fita waje daban za ka gami da yawanci yayi mu dai wasu sani da yawanci yayi mu dai wasu sani domin in dai mace tana gida kuma da yawanci mu ma muna gida ba irin shirin ga muke yi ba ba irin shirin ga muke yi ba amma iyayenmu ya kamata su kula domin yana fito da abiyoyin da kuma Eh, eh, buduri da muke bi because kaga kamar dan wani budurwa ta shigo ya tana neman abuyanta shirin da za ta zo da shi watakila ni na yi shirin gan bi take daga kasa kamar shirin da na yi nan kariya ne domin shiri da ta yi wannan shiri ne mazan yi amma da yake ina kunya ko ina tsoro magana za faɗi gida shi sa wani kaya kama kasa na ba kyau da haka muke muke fita wani bi iyaye mu sun sani amma she suka ki sani kuma mu yaran da wani bi kuma alhaji dewa saboda suna kwanan waje yasa kayan su duka na waje yasa mai shi ya shirya kan ga ina gida ya fita kawai shi da shi abin da ya ga dama ne ya wuce to amma ba ga kamar kun doki abu kun ibiya da kanku da dama ya zama da buduwa kamar wurin eh, in aure ya kai ko ana wani shirye-shirye da abubuwa za ku kun sai kuna sai yayi mutum ya sai yayin ranar juma'a ranar asabar da ranar lahadi kuma akan wa'annan kuma da zo da yi rabo za yi rabo ne ma har ba kyau kuma za ka gane cewa wa'annan mutane da suke organize wannan ko wa'annan budurai da suke ba ba su aiki fari ba su aikin baki wayan ga duka batun yayi ga ne hajiya ba ga kun dibi kuna dibi da kanku wani nauyin da Allah bai dibi muku saboda kuka samu haka ne kuma gaskiya lamari yayi yana da wuya mutum ya yi magana shi cikin zango ga saboda da yawanci in dai kai batun yayi shana han kaman ba wani bi kenan kaman baka san cikin rayuwar da ake ba kuma alhaji ka duba ya mu da yawa da ake yake gwada yayi yayi da kanshi alhaji ba dole ba ne amma in dai kaman za yi aure aka gwada yayi baka sai ba shana han kaman ke mai ko baka so eh, ka ni ko wani ba ka na kenan idon ka bai bude baka san rayuwa ba kuma in ka duba in dai baka sai yayi ba watakila kuma alhaji imini gafara kamar aure aure da muke bayan aure alhaji akwai yunwa amma in mun ya muna duban ne iri yayi yayi da muke da iri rabo rabo ne alhaji yana da ban mamaki yanzu za ka yi rabo ba izi ba an ce maka kamar yayi da rabo 1 million one million ka duba cin zani na sixty ghana hundred ghana one eh, eh, eh hundred ghana hundred ghana wato aha eh ka duba zani na kuma da ake sayarwa wani bi 60 ghana forty ghana da doki ayi rabu da shi alhaji cikin 40 ghana nan an sai coupons ẹja eh, pa an sai shinkafa 5 kilo an sai mai an sai milo an sai menene menene an sai an gagaga malaji fati gane ka duba kuma kudi shinkafa ma kawai kenan shi sannan muke zo muke samun wannan sauran kudin muna yi alhaji ban aiki m esambanye m ji bayan namiji na ozani bayan namiji na domin na so kuke organize kuke kuke eh, kuke yin kuke samun kuɗi kuna da wani wani abu ne yaran ya kuke ba abin da muke yi bayan mazan nan ne yasa da moment ta riga ce akwai aure ina so m participate kuma ina so yi abin da wani bai yi ya kamace fara pressure boy inda ina da boy ba dai ya ba boys ba ko boy eh ato alhaji ni na wani fadi ya kuma kamata fara pressure ball a muna discuss ne ba ke ba muna eh, discuss abin da ke eh, tafiya domin ki ce to to yanzu sai ya zama da cewa boyin shi ba zai iya afford irin wannan eh, domin yayi ne kika ce min yan da gana akwai da ranar juba akwai akwai da ranar asabar akwai ranar lad ya zama na 300 gana ke so kai ne kuma ga kudin dunki maybe 50 50 gana ko 70 gana ko 80 gana mu doke shi kwatakwarki ma kamar 600 gana kan yayi kawai ko ba gane ba sannan ga gara gashi mun yi gashi mun makeup mun sai takal mun kun mun mun sai bag sabo mun sai komi sabo mu dai combination to wani namiji guda kike kamar zai yi to alaji wani bi ba mu ya muna stick da namiji guda ba so ba ku zauna da ba mu mu zama da namiji guda don bi shenka mun mun gagaga mun gagaga masu ne uku fudu saboda inda yawan gaya ya baka 5 million wan koya baka 5 million eh san dai kana da su kaman fudu at least ka samu kaman 20 20 million 2000 kenan 2000 kina to alhaji 20 million da kan kaman ya ce ya na yi waran su abubuwa da shi kuma ka ga yin hakan ga bai dace ba amma kuma shi no kuma muke yi domin kuma in baka yi ba na bana wasu ruwa 50000 naira ko hundred of something to kaga alhaji kai kai wani business kuma alhaji ka duba ababen da muke na shi ke sa mu matan da bamu ya mu aje wani abu domin kowane wiki duka wai aure kowane wiki duka kuma wai aure shi sa wanga abin ga da muke ga gaskiya ni advice na ni zan ba mu buduri na muke cikin zango ba mu kai wurin advice to abin da ke bani mamaki ke kina bin iri saboda wannan abu ya baki pressure kina bin maza kaman food how do you handle them ya kike handle wanga maza hudu kuma kowa na son kaman ya kamata ya samu wani abu gare ki before wanga abu duka ya reach because mu mata da muna mu ko wani kuma ka handle shi normal wani bai meet wani muna yin shi daidai yadda ya kamata da jike karin nan hudun da sun sun kina ga kamar da hutu down daidai ake yin shi ba wani matsala kowa da time sha move manoma to jama'a kun ji wai daidai suke yin sa daga nan kamar kan da kuka sani kuna kallon mu live daga nan Hijira TV akan shiri mai suna a daidai ta sahu muna tattaunawa ne da Hajiya Alima Azumba wanda ta zama ita kuma yan jarida ce da kamar kan da na gwada muku muna tattaunawa game da irin abubuwan da ya zama cewa ina wakana ko kuma ina kasancewa a cikin zangonnin mu tare da 'ya'yan musulmai to hajiya eh, alima kiwon ga magana akwai kuma yaran matan shi akwai mazan na masu Eh, kuma na san mazan da kuke bi na masu buga kwamfuta da yawanci kuma da yawanci kuma iri langarders nan ne langard na ciki eh. wato kuma masu yajin aiki ne haka nan da masu irin kwamfuta kwamfuta ne to amma na ga kashe kuma sai muga yaran mu da yawa daga sun shiga cikin araka na maye na irin shan barli na irin shan koke da na shin eh, kode da su abubuwa dai a don wani mention da ne ma abubuwan da ya zama cewa na abubuwa me yake kawo haka zo ka sa kan haka samu ka samu yaran mata suna sa kansu irin wannan harka alhaji wanga magana gaskiya wani bi ina gani bin mazan da yawa shi ke kawo yana ka domin ba ka samu amma na labari kamar kuka zo a sha kuna sa giya kuna shan ino son a putin giya eh, on sun da menene kuna ga mutane especially a wanga shawa akwai wani da kuke shawa mu doki ma a sha aje ki shawa ko kuna kawo ɗan daudu su zo suna muku rawa me yasa haka mu kuma muna da tarbiyya me wanda me ke faruwa ne to alhaji cikin rayuwar mu nan no ne kuma ka duba da yawanci bin abiyoyi da yawa da bin mazaje da yawa shike ka domin alhaji inda yau mu doke shi nina mamobi inda na doki boy guda yana la pass na doki guda yana madina na doki guda yana kasuwa duka ga duka kowa da halin shi baka san abin da meshe ke dai kana bin meshe sai alhaji yau kana son namiji kuma kana son meshe ya yarda da ke duk abin da meshe ke ya kamata kai wani yasa yau ina bin namiji misali ina ina kayan maye alhaji to prove my love for him ya kamata ni man yi similarly to what he's doing yasa ya kamata ni man join shi yasa kana ga da yawanci ababen da ke kawo wannan abubuwa kenan in dai ba da haka na ya kamata kana bin namiji ko abin da me shi ke ya kamata ke ma ka yi saboda ka prove love ka kama kana son me shi me shi kuma ya yarda da ke ya san ba da haka na ba ladi wani biya abin da kake so wurin me shi ma ba zai ba ka ba shi sa therefore ya kamata ka yi abin da to jama'a ka kuma shagala ko kuma kuna kallo na live daga nan a hijira tv akan shiri mai suna a daidaita sau ni ne naku alhaji abubakar galazin tare da hajji alima za mu je mu shakata da faifai muka komo kuma za mu ci gaba da haraka ku shakata da faifai mai kayan gaske. abade, abade, abade, abade, ooh, big jama. The moon below, oh, and it's soon I'm more, firgita kawai. The moon below, oh, and it's soon I'm more, firgita kawai. The moon below, oh, and it's soon I'm more, firgita kawai. The one below, oh, and it's soon I'm more, firgita kawai. Abade, abade, abaku, kauche. ugangidare the kugangidare ashe ugangidare kentina da mun billo ko an ji sunan mu firgita kawai da mun billo ko an ji sunan To barkanmu da dawowa jama'a na san ku shakata da faifai mai karin gaske na san kuna jin daɗi ku kasance da mu daga nan kamar kan da kuka sani kuna kasancewa da mun sani to mun komo kuma a zango na biyu yau ina tare da Hajiya Alima a zumba muna tattaunawa game da matsalolin da muke fuskanta a wurin ƴaƴan mu mata da kuma kannin mu mata da sauransu a cikin zangonnin mu Haji Alima yanzu yanzu da kike iya yanzu abin da nake so shine so da yawa akwai iyayen da ya zama cewa kamar kan ke faɗi su suna iskore kajin yara na zaune sai ce ko ba taba ganin irin ko ba ga kamar ce muna samun labari kamar ba sa ke kuma kina ganin Aisha tana nan tana kawo da kuma fried rice tana kawo mata pizza tana kawo mata menene ana zuwa ana soke da ke ke kina yi kamar ke ba mace ba kina yi kamar wata zuwa ta bakauya ba ki wani idan mutum ya zama cewa mai sa a baya ko mai dan sa hijab yana dan abin ga shana ke ki zauna iyaye wani zai ki ba ki fita mana ki samu kan da damu mu samu mu taimaka da kan da sauransu akwai wani babanni domin in ka duba system da ke tafiya akwai wani babanni masu ma suna support irin wannan abu ina batun iyaye ne jira kuna gani irin wannan abubuwan nan na san ina kasancewa a cikin gidajen me za ka gaya mana game da wannan to alhaji magana ka fadi gaskiya ne haka ne domin da yawanci kamar da na fadi tun farko iyayenmu kuma na cikin mubuduri na muke bata saboda kowane uwa tana so a cewa kamar diyanta ta succeed cikin rayuwa kuma ta yi tana dubanta shi sa therefore idan ta gan diyan wani ya yi kudi yana duba yana yin komi yasa ana a ah, to ki cikin me kike wani abu ke damun ki ne kima ba mace nan wani ba eh shiri na take kima ki fita at least kima ki samu rabo amma alhaji ya lies da case kaman ke wani na, na ya yi arzikin shi da komi shi amma baka san ya an kai ne shi ya samu wannan kudi shi yasa idan ki magana haka na ni mana oh wance me ka ce yanzu cikin me muke oh sane oh ni man na so succeed kamar ne ka oh ko o ba masala talaji an shiga ke wada me shi na sayawa ne wada eh mene ne na sayawa <laughs> alhaji kaga yana mi yanzu matan mu da yawanci suna saya iri batun yan tutu na wato karuwanci aha suna sa sayawa isa ina ga maybe ya yi zai zama na kan me shi nan na sayawa ne baka sani ba to yanzu inda me shi ya je je kasance wana ba haka na naji yawan ga blame wa za ka yi ka blame me shi na ko ki da kanki za ki blame kanki shi sa iyayenmu na da yawanci ya kamaci ko menene su ya su gane kamar kowa da rayuwan shi in ni ban samu yau ba gobe zan samu kuma kowan ga ba kowa ke haifan diyan shi ta she duba shi ba shi sa an ka ce zaka duba da eh, eh, rawan wani ka ce wai she eh, ki ta yi dole da kina sa diyan ki cikin wuta kenan isa ya kamaci yayi musu duba da kyau ah, okay to amma aji jalima abu daya da ke shige min duhu ne ku yaran mata wa'anda ya zama cewa suna son ku suna muku kan da ya kamata eh. ko shegu zai ku sa fonin ku shegu zana dundu <laughs> kelewale zakara kaza kai da ba son kawo mm. kai da kake tausayinta eh. kake ba ta kuɗi eh. kake taimaka mata kana taimaka mata cikin fonin nombanka sha zana wawa dolo tsoko she kaza da kaza kuma wanda to mai ma ba ku da tausayin waɗanda suke tausayin ku su duba ku she waɗanda ya zama cewa suna putun ku hanya wanda ya zama cewa ba tarbiyya ba ne to alhaji me yasa kuke da wannan life alhaji kaga mu mata dai to yanda Allah ya yi mu kenan Allah ya yi ku eh baka gane wani lamari mu baka ganewa saboda in ka duba magana na kai na gaskiya ne masu tausan mu masu sunmu mu na gaskiya ba su ma ne ma ba mu rigadi ma ba mu ma rigadin su yasa irin wannan nan su ana Allah ma ni kai ta gaban ka ai ta kuma wanda kake gani kaman wangan ga bai kai ka koyina bai kai ka koyina wuri amma Alhaji kuma maganar nan kuma na nan ni kaga mu mata muna da wani abu guda excuse me to say mace in tana son namiji da kudin shi ba da kudin shi ba in dai kana ya ka eh, eh, satisfying ta ita ba ta da problem me eh, wani satisfy kan gado eh satisfy kan bed wato inda ka iya mu problem mu kenan inda ka iya ka zuba mata kai komi alaji manna mata kan da ya kare ita dai ka satisfy ta ka dai satisfy ta hmm, ita ba ta da problem ba abinci ita ko ba abin da za kudi da zaka bata ba oh, kai dai kokarin ka if you are a man prove it <laughs> ya kare kuma yana da ban mamaki daga two rounds sai three rounds four rounds five rounds k'a ga kuma matan da ya kamaci ka aure tan da ya kamaci kai sun da da ita ma wani waka ka je two rounds maybe ka je su guda ma ka gaji amma na zinan nan an yaje shi kaman 10 rounds hankali ka understand me yana shan wani abu <laughs> to alhaji mu matan na ka kuma matan kuma akwai abubuwan da kuke dafawa kuke Eh, you know you put it in some way kuna shem magani eh to alhaji mi nan da kanshi na zai zo ya meeting ka kira ka tusa abin de ke yi eh sai kamata kai maka prepare kan ka zo ka meet me shi na je kenan a wuce kenan eh salajin dai na zama kan ga ruwa kawai na sha dai bai yawa dan saboda shi yawanci kuka yi aure eh. kuna ga kamar no kuna ga kamar bai yi inda me shi bai shiga kamar auren mu ya fara bata domin yanda kake expect ba ka ba ka gani ba wannan shaƙihin ne domin yana hashe abubuwa haka to me bije kai da bawa kuma alhaji kai ka saka kamar lalle ga yasa ka riga ka je Allah alhaji ka ko mun baka samu irin wannan ba hmm. isa problem wato mutum Allah ko me Allah ya fadi daidai ne ko me Qur'ani ya fadi daidai ne yace kakka santa mace ka ta sanka namiji don me don sirri ne ba ta san daɗi ba ta san kan da yake ba so shi ko da haka kan da ta same shi ma daidai ne amma kamar kan da ake fadi kan da yaran mata mu 12 years 13 years 14 years kamar kan da za ta gamu da wani shiki ka san zamanin ga akwai abubuwan da ake sha da menene wato in ya iya eh, eh, tafiyar da haraka kan da ya kamata kun gane ai to ta aure zama cewa kai kana yi ne kan kan tsari sai ka zama problem wurin muke samun da yawa aurayya da yawa suke samun matsala kamar kan da kuka sani kamar kan da ta faɗi so shi so shi kina gani kuma shi ke koma back aka shi ka komo sai kuma back to the wannan shaƙiyin na domin wurin kake samu abin da kake so shi ka komo to kuma yunwa kuma na da menene me ya da yake alhaji a so su ke wahalan ne ba mu gan kai isa ka duba da yawanci mu matan da muna da yawa amma alhaji da an riga yin aure bai kai wani one man two man ka jiwa aure ya bata alhaji kuma ba yanda za ka gane abin da ya bata wannan aure irin wanga abun ganon wato kabce wanda muka yi wanga abun to amma dai wasu na cewa maybe eh, saboda kuɗin abinci ko saboda nawa da kai kaci nawa nawa mace za ta yi wato sirrin ne saboda kawai wannan ne faya faya saboda shi yake haka yake faruwa jama'a hukumanta muna taunawa da alima shan ce to yanzu ya menene tsari yanzu ya za mu yi mu ga kan mun kawo ƙarshen wanga matsalolin da ya zama cewa eh, yaranmu da ya zama cewa sun zama kamar kan da ke sa wani suna suna tsayawa haka ne karuwanci kenan su suna zuwa suna shaye-shaye wani suna bai tukun abubuwa kamar haka ya za mu kawo ƙarshe kika ya damu magance wanga to alhaji maganan ga yana mini mu eh, iyaye mu ya kamata su hada kai wani abu haka nan a kowane lokaci a yi ta educate mu sosai sometimes education nan ne ya kamata ya ta educate mu sosai kuma iyayenmu da suke gida su yi hankuri in ka gan eh, diyanki na kusa da ki batta kake cewa kamar ba ki tashi wa ki te domin ta je bala'i ne ta san abin ne sa take zama shi sa iyayenmu su yi hankuri imamai mu kuma masu wazi su yi hankuri a ta wazi sosai even da ana wazi amma kuma kara wazi saboda buduri mu gaskiya yanzu muna kaucewa too much kaucewa mu ya yawa shi yasa ya kamata a duba sosai ya so komi ya tafi yadda ya kamata komi ya kamata ya tafi jama'a to da mu je mu shakata da faifai mun komo ma mu zo karshen sa a kun sani a zango mu kamar kanda muke sa jama'a ko kuma kuna kallo na live daga nan Hijira TV akan shiri mai suna a daidaita sahu ni ne na naku Alhaji Abubakar Galaxy tare da Hajiya Alima Azuba mu je mu shakata da faifai muka komo kuma sai mu duba eh, zangon mu na uku kenan da mu ko to jama'a barkanku kuma da dawowa na san kun ji daɗin faifan da kun ji daɗin faifan sosai jama'a ka ku mun cewa kuna kallon mu live daga nan hijira tv tv ɗaya da ta shahara a cikin duniya hausa ba wata tv hausa da ke cikin duniya kamar hijira tv babu ɗaya ne aka ce ma hausa tv ka ce a'a eh, hijira tv haka da aka abu nuna muna dai da tajuri na <laughs> wurin jama'a kuma jani ne na kuma alhaji abubakar galazin tare da hajiya halima azumba Ajalima ki magana mai kyau da kuma ba ga kaman da mu da muka tashi Hajalima akwai makaranta makaranta ana zuwa makaranta you know, abubuwa kan da ya kamata da sauransu amma kin ga yanzu kabtun makaranta babu ko kuma da yara muka tashi mun san irin you know, muna zuwa makaranta da abu don makaranta kana zuwa yana gwada ma komi da abubuwa da ke tafiya to ba ga kaman rashin makaranta ne ko kuwa jan ido ne ko kuwa dai rashin reno ne mai kyau da iyaye ne ba su ba yanzu ba alhaji wannan fanni kuma ina ga wani na blame ma domin alhaji gaskiya ni lokacin da ma ni na tashi na zo makaranta da kyar ka ga malami kamar kai ka duba shi su biyu amma yanzu ka shiga makaranta yanzu haka maluma su da almajiran su ke zama su yi ta fira a yi ta chatting da juna kan whatsapp su da su da ah, almajiran su da taliban ah, eh, su eh taliban su wato eh. akwai in ka kai in ka graduate sun kai ke eh. zama almajira amma talibai ne wanga yan ah, makaranta yan makaranta su da taliban su to alhaji kaga yin wannan kuma kowane talibin da eh, shi da malami shi za su samu irin wannan abubuwa shin kamar ankalin talibin nan ko menene yana sakewa domin ba izi ba ne ke da malaminka kuna ku yi ta fira ku yi ta fira ku yi ta fira alhaji kuma yanzu ni da san social media yanda yake shi sa ina ga malumman kuma suna ciki da baba babai ke batawa domin in dai ke da almajiri eh, wasu malumma wasu malumma haka wasu malumma saboda in dai malami ke da ka ko ke da ki kuna nan kuna kina koyo ma yariyar eh, karatu at least bari wani girma ko bari wani ladabi amma na sa labari su kananan malaman wayansu kananan ma suke duba kada eh, suna so suna son ku alhaji yanzu ka duba yanzu ba kananan malum mazalla muke da su ba baka ga wani grown up wanda ya girma old age malaman yara to ba kusa kamar shirin da kuke ku zuwa makaranta ga yariya ta duka rigar makaranta ya matse mata jiki ya matse mata kaza ya matse mata jiki ba ga wannan kuma shi ma ai malum masu ya kamace su complain amma kuma malum sun gashi suna suna kamar normal domin suna ga kamar su complain shi ku bar zuwa makaranta oh alhaji <laughs> kana nan wai suka complain kamar ya kuke wanga shiri ko kana kai kamar shiri ina ba su shawa su da kansu eh, su da kansu sun zama ka san mu mata da kanmu ko da ma me shi bai sa wani wanga ba da namiji ya riga kan kano akwai shawa amma kuma kaka ba namiji space da irin wannan abubuwa kaka yadda da wannan abubuwa alhaji mu makarantar da muke zuwa ka muna junke shi lafiya ne baka gan komi amma duk da wannan ma alhaji wannan lokaci ma ba ize bane balle yanzu yanzu ka ga an dunke shi flair an dunke shi wani skini an ga gagama shi kararsa kuma wai mai shi ya tashi da shi makaranta kaga shi da malami sai wasu yan kai alaji wannan ga duka wani abu ne da malumman mu ya kamaci su gane domin su ke ko su ke ce mana wai Allah ya ce annabi ya ce she su kuma su zo suna yi oh wasu me ka ce me ka ce oh kaza kaza kaza oh tiya oh ka gani kuma ka ga malami da Eh, talibin shi suna zo suna discuss eh jiya kun bagi nan ya fi mu nan alaji kaga wani abu ne da ke sake hankalin talibi shi sa malumman mu muna kasa muna roƙo kananan malaman na su yanzu kace wai kananan malamai ne so shi duka yana cikin ne da ya zama cewa <laughs> kuka bar yaran matan da yawa suka bar zuwa makaranta to kan ji maganar da Haji Halima ke fari kananan malamai da kuke duba makaranta kuma ku yi hankali saboda ya kun san kan da abu. to Haji Halima yanzu abin da nake so sami Haji Halima zaki ki bani wani tarihi game da ke kaman wanga magana ke fari kin farshi jera ke kin tashi ina ka haife ki Alhaji na tashi mamu bi bakin kota wura ka haife ki wura haife kika girma so how far how do you da kike tashi ina zuwa how do you find your life you know domin Alhaji da ke ina mini bakin gota kowa ya san da bakin gota yake dan da mu muka tashi mu da muka tashi da yake mu mu yi girma ma ba mu san mazaje mu da suno kuma ke wasa ana yin komi tare ba mu san wannan ana wanka waje ana wanka waje alhaji ga ni zama nan ni na yayin wanka waje <laughs> cikin gida ina yin wanka cikin gida amma ni halaji da girma nan ina wanka cikin gida amma ba kowa gida <laughs> ina wanka cikin gida amma na shi ka samu yanzu yaro ya 13 years ba ta sai waje ta yi wanka yaro ma 5 yariya 5 years kuma ka duba me shi bai da komi amma bai ya sai waje wanka yana da ban mamaki kuma yana mini mu bakin gota da muka tashi kowa ya san da bakin gota ya zama yau gama da yi kun Allah mu mun gode ma Allah karatun da ya kamaci mu yi mu ma mu yi karatu mu yi su yanda ya kamata shi yasa yana mini bakin gota na na tashi na inda na wani abu ke tashi cikin rage kamar ya miki very difficult dole ake bi samariya ya kuma samariya a break miki hatin ki a cikin tamu me za ki bai ki tuna wani lokacin shekara ne wani kuma manti ne ya dai kamar ya kamata ya abin ga ma ya mana alhaji gaskiya wannan dai abu ne ya suka kamar ya kamata kika fara o alhaji na kamar ni na samu 20 years sannan ke sannan sannan na san namiji kuma sani na namiji na na yi ciki oh eh isa yanzu hakan ganna da da ya da namiji ina ya ina shiga sunan shi ba abdul malik abdul malik akwai eh. sharan da ake kira shi ko ba a me da niki <laughs> ok so haka aka fara oh yo amma kin kin fight kika je wuri ne to alhaji ya za ya ba mistake ne ko dai kina ga kamar alhaji wani lokaci kuma mutum bai san komai ba ah, eh, a irin dai kwana wasu bari dai ka san kana let me try kuma wani lokaci cikin daki ya kai ne ko da an biskin lungu domin a sa akwai irin akwai irin wanda ake yi na cikin daki ne cikin yana mini lokaci na mutum bai san kuma kuma wannan lokaci na inda kuma bai jira cin ne ko dai <laughs> ina outside alaji waje ne a dan kin yadda kenan mu da ke ba da akwai wanda ake doka a <laughs> ah, no alaji kana ka je wurin mutum ba da niyan kaman ka san maybe me shi sai mu kana oh zo ki gaishe ni oh wani abu kema kina gani ah, kaman alheri ne wala ka me shace ina so ke sa zo ka gane inda yake ka understand ba da niyan ka je ko da intention kaman ga bin da za ku yasa ka je irin lamarin ka je ka samu eh, kanka cikin wanga lamari shi ka da shi samu da da aka yi faru ba ke expect kamar wani ba ka yi faru kina ga kamar normal ba expect ba balle ki ce ma ya yi sulima kai ya abin ga to ba wannan <laughs> wani wannan duka ba wannan lokaci duka ba wannan ah, wani lokaci don no anything about lokaci duka ba wannan da da mu bidiyo kare da mu ce shi na ya kamata ya rape ko ya me amma abin da ke ci when you start ya feel ah, kika da sai kai kamar saki ya zo cikin jini haka nan alhaji wannan duka she wanga lokaci shin gudu ma mana shin gode mata sosai so shi dai da ke gani how do you you know ina so sai yake ka gani kamar ke shiga cikin alhaji ni na ina gan kamar na samu kamar 6 to 7 months na zo na gane ma kamar ma ina tare da ciki don ban sani ba ina komi na normal until dai kamar irin ciwon kai ne ni kawai na je hospital tashin hankali na je na ji aka ce min kamar na ciki she na nuna kamar a ah, mi ya zo ni da kaina na manta da kaina kamar na yi wani abu ma hmm. ehe isa inda na real na babba ne ko dai young data oh, young guy ne ni ma young girl har lokacin da yake fayan how do you feel kin wani abu daban cikin rayuwa sai kina gani kamar ashe wani abu da shiga wani wuri ka domin kice you don't know nothing alhaji wani lokaci ka sani ban san komai eh so kika gani su kin ga wani abu kamar

ban san yadda zan yi ba yasa ce ni na fara gaya ma boyin na na kira shi ne na gaya mai kaza kaza shi ce ce mini o oh, me yasa long time nan ba gaya mai ba kaza kaza kaza yasa ni da shi ma ya zama ni da shi ma misunderstanding te sannan shi ya zo ya agree ba o oh, normally ni kaza kaza kaza kaza yasa sannan muka yi na zamu muka gaya ma mana yasa kafin mana ma ta sani bai ji ma ba wani kuma na haifu da sanin mana bai ji ma ba irin cikin boyin nan kenan shi sa yanzu shi kina da yaro namiji ya ya kyau goma da aka haife shi to a tutu da aka fara da aka haife shi ya rayuwa ya kasance Oh alhaji kuma bayan haifuwa na alhaji she na advice kai na domin haifuwa na shi na gan kamar eh, sabon duniya kuma muke She komi na ya sake zuwa Alhaji jima ban sun ma na kusa da namiji She batun namiji ya na ji tsoron namiji gaba daya yasa ya teki na eh, shekaru sosai sannan na yanzu na samu kaina kuma kafin yin build kaina alhaji ba yi ba so namiji ya kula da ke da yaron wanzu oh alhaji ina mini ko dan gaya shi da kai shi a cakai kici ci <laughs> don an ce akwai ba ah. eh kin bi kyau ne ko <laughs> Alhaji ba wani. Alhaji. A ah, kin bi kyau kisa ku soyayyan ku daga kyau. Alhaji ba wani kyau. Fari. Wannan lokacin nan ba wani ba kamar na yanzu. To how do you find? Yayi samu hanya ya shiga ya jawo asa. Oh Alhaji. Ina zuwa fira ne ko dai Ba fira ma ban ya Alhaji. Eh mun ga ni da sister shi muka gamu. Da ni da sister shi muka gamu. She sister irin ma waɗanda ba su da lafiya ne nisa. Yeah. cikin hanya shi ta sa eh, irin ciwo fufa duwan ne sha biyu ya tashi mata hanya shi muka doke ta ni da wata sista na mani sunan ta amina muka kai ta 37 hospital yasa for murin nan shi ta ta ba mu contact kamar mu call family ta mu gaya ma yasa to inda good samaritan oh, da abdul malik zai fito kenan ko ba gaba to da ba ka kuma ta kuna jin mu live daga nan hijira tv akan shiri mai suna a daidaita sahu ni ne na ko alhaji abubakar galazin na tare da hajiya alima a azumba muna tattaunawa ne game da matsalolin da muke huskanta wurin mu mata da mu mata da mu mata a cikin duniyar mu na musulmai jama'a kuma ta kada za mu yi sake na amma mu je mu shakata da faifai muka zo sai mu shiga cikin zango na ƙarshe. kuma da kuka ji muna tattaunawa daga nan kuma na san kun ji daɗin wakan da na san kun ji daɗin wakan kuma kun ji daɗin program tare da Hajiya Halima Azumba kun ji abubuwan da ya zama cewa yana wakana yana gudana a cikin zangonnin mu a ko kuma duniyar mu na musulmai ku kasance da Hijira TV TV ɗaya a cikin duniyar Hausawa in aka tambaye ka a TV na Hausawa ka ce Hijira tv a gashin jagoranci alhaji dr abdulrazak ture ni na ku alhaji abubakar galaxy hajiya alima mun shigo zango na ƙarshe to abin da nake so shaji alima duk wanga abin da ya faru kanki da haka wanda ke kai da abubuwan da muke magana me za gaya kuma me za bari yan mu su kuma mu da mu da sauran mata su ma su ɗauki wata darasi ko kuma magana to alhaji yana mini wanga maganan ga da na zama kan wanga nake ga ma jama'a yana mini ba ina fadiwa saboda ina jin daɗi ko ina farin ciki da abin da ya faru kan rayuwa na ba ina fadi ma eh, sister sina da brothers sina da ke tashiwa su yi hankuri na fadi ne saboda su ma su duba rayuwa na su gyara nasu shesa nake fadiwa shesa su yi hankuri su yi hankuri sosai su gyara rayuwarsu. su gyara rayuwarsu to wani kuma za ki faɗi karshe dai game da asa yan jarida you <laughs> broadcaster kuma eh, me za ki faɗi dai game ba da karshe dai i want you to say something saboda mu samu mu eh. alhaji wanga magana duka yana zuwa ga iyayenmu iyaye she mu ce ku kaife mu kuma yana mini in muka bata ku ne muka gyaru kuma ku ne isa ya kamaci ku tashi ku yi muna sayin daki sosai ka ku ce wai kamar mu yi girma yanzu mun samu kanmu shi yasa an bar mana rayuwarmu yasa ku yi hankuri kuka tashi ku sa mu cikin addu'anku addu'o'i ku yi mana addu'a sosai saboda watakila ba mu bane watakila kuma to she wasu yi ku Allah kuma to jama'a laihin daɗi karewa nan gane da mu sauke labule shi kuma Allah ya gwada muna wani lokaci bakwai kuma za ku ji mu kaman kanda ku sani amma ku kasance da mu amma bayan wuce shi ce ina yin da dan uwana director taju a shi na mai na wishes wani happy happy ba birthday bale kuma ba menene ba amma ya yi da ya'yansa biyu mata aure aka muke so kashe alhamdulillah gudan ma na ganta rannan ta hayu allah bar zaman lafiya kuma maza wayanda ya zama da cewa maza masu tabaraka ba eh, so taju muna maka gu domin zamanin ga ka samu kana da ya'ya mata suka yi aure a ah, kai aka ke da kai an baka billion dollars kenan to abin da ke ciki shine jama'a ka kuma ta shan ce a darakta mu kenan wanda muke je ba mu wasa da shi kun sabon mako insha Allah mun tattauna da shi insha ma Allah shi kuma tanda zamu za mu doke sa amma muna ƙara mika godiya zuwa wurin da director of the television station mai suna hijira wanda muke ce mai alhaji dr razak ture kana ji na kai da ah, ina ina kai da Aisha Habibu Aisha Habibu ya kai da ke ne na zai kina can kasan Najeriya a arewa baki daya ina gaida kai kadai gayya wanda ke kasuwan singa kai kadai gayya alhaji kai kadai gayya da ke kasuwan singa da ɗanka sunan shi ya kwanta min mu da shi ne a ganan gada sai sun koma gida in kana ji na waraka barka garba ban manta da alhaji nura mai tamfa alhaji nura mai dumasi daga kasuwan kantin kari kenan daga kano na gaida kai sosai sosai ban manta da Adamu Zango Adamu Zango ban manta da Alinu ban manta da mutumi na Sani Dinja a da duk da muke harakan fanafunai da su kamar kan da kusa kasar Ghana a baki da suka zo kamu na ziyara to shan ce duk wanda ke neman ya dauki nauyin wanga shiri baka da matsala zaka duba nomban da ke kasa kan nomba da ke kasa da ka iya ka call ga call nomban abin da ke ciki duka insha Allahu za mu yi da kai to jama'a nan ga za mu kawo karshen shirin ce ni ne naku Alhaji Abubakar Galazi shi kuma sabon mako salamu alaikum warahmatullahi